Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai 25 da kuma 60. Masu sauranmu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalar da kuma niyya hawa kuma na iya samu a alfa rediyo na kuma sun da ke kasar Ghana. masu na'urar kwamfuta kuwa a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu akan hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim a yau ne tare da sahabu Imam Aliyu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Kuma bayan labaran duniya za ku ji yadda yadda a yan uwa ta Najeriya ta bukaci a zauna lafiya juna. Sai kuma shirin rashin tayi tare da Salu Garba. Baban gida Jibrin zai shigo mana da labaran da suka ɗauki hankulan jaridun Najeriya kana daga bisani mu kawo muku sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko muna amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya fadar shugaban amurka ta white house ta ce har yanzu amurka tana kan bakatta na janye sojojinta daga siriya wannan furici ko ya biyo ba magana da shugaban faransa emmanuel macron ya yi cewa ya shawo kan shugaban na amurka donald trump ya sake tunani kan shirin janye sojojin amurka daga siriya kuma ya takaita hare-hare da suka kai da makamai masu linzami kan kasar shugaba macron ya bayyana haka ne a hira da yi tashar talabijin ta faransa da ake kira bfm a jiya lahadi da cikarsa shekara ɗaya da kan mulki kuma kwanaki biyu bayan da faransa ta shiga jerin amurka da birtaniya wajen kai hari kan masana'antun har hada makaman guba na siriya a halin da ake ciki kuma jakadiyar amurka majalisar ɗinkin duniya nikki haley jiya lahadin ta gargadi shugaban siriya bashar al-assad cewa amurka za ta sake kai wa gwamnatin sa hari da makamai masu linzami muddin ya sake amfani da makamai masu guba wajen kai wa mutanen ƙasar hari. kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da kakkausar lafazi ya yi allah wadai da mummunan harin da masu tsauran ra'ayin addini suka kai ranar asabar akan sansanin sojojin majalisar ɗinkin duniya da ke arewacin mali an halaka wani sojan kiyaye zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya daga burkina faso a lokacin harin da aka kai kan sansanin da ke timbuktu ha kuma aka jiwa wasu mutane masu yawa rauni cikinsu har da sojojin faransa su bakwai kamfanin dillancin labarai na associated press ya ba da labarin cewa an kashe sha biyar daga cikin maharan a wani martani da aka ɗauka a kansu a halin da ake ci kuma sama da wato wani a halin da ake ci kuma biyo bayan kama wani jirgin sama na haɗaɗɗiyar daular laraba da jaman tsaron ƙasar somaliya suka yi ɗauke da kuɗi dala miliyan tara da dubu ɗari shida haɗaɗɗiyar ƙasar larabawan a cikin sanarwa da ta ba ta yanke shawarar wargaza rundunar horar da jami'an tsaron somaliya wadda ta fara tun shekara ta dubu biyu da goma sha hudu haɗaɗɗiyar daular laraba ta ce ta kawo ƙarshen yarjejeniyar da ƙasashen biyu suka kulla domin matakin da somaliya ta ɗauka ya saba tsarin diflomasiya amma nan da nan wani jami'in gwamnatin somaliya wanda ya buƙaci ya saƙa sunansa ya ce tuni dama ƙasar ta tsaye da horar da jami'an da haɗaɗɗiyar daular laraba take kuma za ta karkasa waɗanda tuni ta horar cikin rundunar sojin ƙasar. Shugabannin ƙasashen Laraba sun hallara a garin Daharan na Saudiya domin halartar wani taron kolin ƙasashen Laraba karo na 29 yayin da ake ta maganganu dangane da mummunar hali da ƙasashen da suke yankin suke ciki. shugabannin sun mai da hankali kan rikici da kasashen da suke yankin suke yi da iran yaƙi da ake yi a yamal mummunar yaƙin basasa da ake yi a siriya da kuma amincewa da amurka ta yi cewa birnin kudus ne helkwatar ƙasar isra'ila kamar yadda wakilin muryar amurka edward iranian ya aiko mana da rahoto daga birnin alkahira sarki abdullah na jordan ya bada takaitaccen bayani kan muhimman batutuwa da kasashen larabawan suke fuskanta kamin daga bisani ya mika shugabancin kungiyar ga sarki salman na saudiya wadda shine mai masaukin baki kuma shugaban taron na kungiyar karo na 29 sarki salman ya mai da hankali kan batun birnin kudus wadda shine jigo a ajandar taron da kuma katsalandar da ya ce kasar iran tana yi cikin harkokin kasashen larabawa labaran duniya ke sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc dubban mutane ne suka halara fadin indiya jiya lahadi suna buƙatar ganin an yi wa 'yan mata biyu adalci sakamakon fyaɗe da aka misu lamari da yasa 'yan ƙasar suke tambayar me yasa kare 'yan mata da 'yan mata baki ɗaya ke zama ƙalubale a duk da dokoki masu tsanani da ake da su a ƙasar wannan shine taron jama'a mafi girma da yake nuna fushin su tun bayan fyaɗe irin wadda ake kira giwa ta faɗi da aka yi wa wata ɗaliba a babban birnin ƙasar ta indiya lamarin da ya janyo zanga-zanga a duk faɗin ƙasar a shekara ta 2012 dauke da kwalaya birnin new delhi da mumbai da bengaluru da kolkata masu zanga-zangar sun yi ikirarin wato sun yi kiran da a ɗauki mataki cikin hanzari na hukunta waɗanda suka aikata laifin kuma a gaggauta shari'ar masu ɓata yara ƙanana tare da yanke musu hukunci mai tsanani a rataye masu irin wannan laifi kamar yadda wasu rubuce-rubuce da suke kan kwalayen suka faɗi cikin masu zanga-zangar hada wata wata ma'aikaciya yar shekaru talatin da da haihuwa a ditisen gupta ta ce ta kai intaha na gaji da yadda ƙasar nan ke wulaƙanta mata a daidai lokacin da kalanda ke nuna cewa yanzu bazara ce a nan amurka ana iya cewa mutum na nasa allah ko na nasa dusar kankara mai karfin gaske ko mai yawan gaske da ɗan karen sanyi ya sanya sashen tsakiyar maso yammacin amurka da yankin ƙasar da ake kira new england suka zama wurare da ake sanyin da ba shi ake zato ba a daidai wannan lokaci labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka kuma da labar mu fara da rahoton kiran da kungiyar 'yan uwa Ecclesia suka yi a zauna lafiya da juna a duk faɗin tarayyar Najeriya. Ga Ibrahim Abdulaziz da karin bayani a cikin wannan rahoton. A wajen babban taron majami'ar Ecclesiar 'yan uwa a Najeriya iwain ta 71, shugabanni da ma fastocin Ecclesiar sun ko bukaci ne ma da ƙara ƙame wajen ceto waɗanda ke hannun 'yan Boko Haram a yanzu. Rabaran Joel Billy da ke ma zama shugaban ikilisiyar a Najeriya. Kira ga shugaba Buhari da ya ɗauki matakan da suka dace na ganin an kai ga kwato ɗaukacin matan da ke hannun Boko Haram. kiran da ina yi ga shi president namu shugaban kasa muhammadu buhari wanda gwarzo ne miji wanda yana aiki ina sai ya kira ya bi ya sa kwazo ya karafa jami'an tsaro kamar da an kwato wannan sauran 'yan matan ya mata cibon da sun dawo 22 da 82 da wannan 'yan mata dabci wanda aka sake su ya suke sa kokori ya yi magana da jami'an sojoji da duka. jami'an tsaro a kwato dukkan wa'anda an bi an kama su ya mata chibok da sora ba sai ya mata chibok ne suna hannun boko haram ba akwai krista akwai musulmi wanda dai an kamo su ba gyara ba dalili ba su bi sun aikata kowace zunubi ko laifi haka nan kuma shugaban ikilisiyar ya ma shawarci shugabannin addini ne a ƙasar da su zama masu faɗakarwa kan zaman lafiya ba wai raba kan al'umma ba kiran da ina yi ga dukkan fasoci na coci-coci wanda suna nan shine kowane mutum ya rungume salama mu zama mutane wanda za mu nuna salama a cikin kowace yanayi lokaci ya gabato wanda in an taka sauyin kafanka ka gaima da ya taka kama cewa danwa ka yi hakuri. Rabara Moses Jatau da kuma Mrs. Ruth Benson Bala sun ko bayyana muhimmancin taron nema da cewa gaskiya taron nan yana da muhimmancin kwarai da gaske ba domin iwa in kadai ba amma ga krista duka musamman a lokacin nan da muke fuskantar matsaloli daga hagu da dama gaba da baya mu muna bukata mu sani cewa wannan majalisa tana kokari ne ta farfado da mu ta samu karfafa ta tsaya mu tsaya da karfi ta samu mu yi gaba da sani cewa wannan hidima ubangiji yana tafiya tare da mu Benson ba Dala daga Hoba LCC. Gaskiya wannan taron yana da mahimmanci ga rayuwar Krista domin inda na zaka samu ginuwa ta wurin maganan Allah. Shi yasa yana da kyau kai aiki a gonar Ubangiji. Shi ma da yake nasa jawabin rabaran Dr. Daniel Baya da ke ma zama babban sakataren gudanarwar majami'ar a Najeriya. Ya ce duk da matsalolin da ake fuskanta yanzu za su gaba ne da bisharar samun zaman lafiya. Kamar yadda kullum muka saba ikkilisiyar EYN an santa duk faɗin duniya cewa tana ɗaya daga cikin ikkilisiyoyi guda uku wanda ainihin ginshikin Shi shine kuma zaman salama. Zaman salama ba da tawaye ba shine zai kawo ci gaba. Ina so in sanar ma dukkan mahalartan taron nan cewa bari duka duniya su ɗanɗana mu a matsayin haske a matsayin gishiri cewa mu za mu kawo zaman salama ba za mu mai da martani cewa to idan aka yake mu za mu kawo yaƙi ba idan aka zamu zage mu yi zagi ba domin ba ta kawo gyara. wannan ma dai ko na zuwa ne a daidai lokacin da majami'ar EYN din ke cika shekaru 500 da kafuwa a kasar Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. To a gaida Ibrahim Abdulaziz kuma kafin mu ci gaba a shakata da wannan faifan da za a ji yanzu nan. rashin sanin ciwon kai a kulla har yanzu dai ana tare da sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc mu yanzu nan agogo ce karfe uku na tsakar dare da minti goma sha ɗaya ga kuma shirinmu na gaba daga nan birnin washington dc ni salo garba ke muku maraba da shirin da rashin ta yi to har yanzu muna tare da bakon namu malamin shau aliyu wanda makon jiya ya fara yi mana bayani akan dalilan da suka sa matasa na fuskantar matsala wajen samun lamuni daga bankuna. Mun ci gaba da firar kamar haka. Malam Shau, sau tare gwamnati na shiri mai kyau, amma sai a wayi gari a ga an ɓata shirin da siyasa. Wata shawara za ka bayar a nan? Eh wato su shawara kan hawa biyu ne. Wato kowace irin gwamnati takan zo da irin siyasan taimakon al'umma. to kuma galibin abin da ake zuwa da shi sai ya zama ko dai an sa kabilanci ko an sa bangaranci ko an sa saurayi a cikin al'amarin eh. wannan human factor ne duk dan adam na da shi amma ni shawarar da nake da shi yaya bankin duniya zai zo ya gina mutanen ƙasan a sauƙe mhm. kuma ana kallo a hannun gwamnati yadda aka gina shawarar da nake da shi kullum abin da aka zo da shi yake aiki kuma bai tabbata yana aiki to kakka kalli wanda ya zo da shi ka je ka a irin wannan ka yi matattalin arzikin kasan domin in kai matattalin arzikin kasan kai ne za ka zo ka zauna ka rufe idan ka kai bacci in ko muka ci gaba da shigar da siyasa ko mm. wannan wannan na bangare ko wannan bai na bangare to za mu zo ne mu haifi abin da yake ciki kamar irin abubuwan da ya faru a mai digiri ana kallon filayen noma na riba basin ana kallon filayen kamun kifi da ake ciyar da kasa ya zama ba wanda ya ishe shiga wurin saboda irin waɗannan abubuwa da aka kawo su cikin siyasa aka lalata ƙasa kuma ga shi yana faɗaɗa kamar misali yanzu ka koma jihar zamfara jihar zamfara yanzu akwai wanda suka sha ta iyaka cewa ko da ka ba manomin kuɗi ka ba shi filin noma to akwai wanda wanda ake cewa bandit wanda suka zagaye daji suka ce ba wanda ya shiga to wannan kaga an shigar da siyasa mai girma an hmm. shigar da kuma fitina mai girma wanda a ƙarshe tattalin arzikin kasa da mutanen kasa za su ci gaba da wahala. To, mu koma kan bankunanmu na, na cikin gida. A ce, bankin, duniya bai shigo ba. Babu abin da gwamnati za ta yi a yi amfani da bankunanmu na cikin gida? Ko su su abin da suka dama za su yi? kamar yadda na faɗa duka bankunan da ke cikin ƙasar nan suna ƙarƙashin doka ne kuma suna ƙarƙashin babban bankin ƙasa ne eh. to a ɗan tarihin da muke da shi a shekarun baya akan ware kuɗaɗe masu yawan gaske domin harkar noma a cikin babban bankin ƙasa kuma sai a shekara ba gwamnatin da ta iya gwamnatin da ta iya zuwa ta samu waɗannan kuɗaɗe to za a duba a ga irin dokan da aka kawo ya yi daidai da mutanen ya yi daidai da tsarin su idan bai daidai da mutanen da tsarin su ba mm-hmm. Mm-hmm. kamar yadda muke magana kullum akwai hukumomin bincike na noma din kuma kullum suna da recommendation na abubuwan da ya kamata a yi saboda abin da ya kamata a yi a jihar river bai zama daidai da abin da ya kamata a yi a jihar Yobe ba to kullum sai an duba hukumomin bincike na noma da kuma wanda suke ba da yadda za a faɗa noman nan sannan kuma ana yin taron bita taron bitan nan ya haɗa da mutanen da suka san noma suka san talakawa sannan suka san banki saboda bankuna kamar yadda muka ittifaki duk bankin da ka gan shi in dai banki ne a Najeriya ba yi da burin komai sai burin ya tsara riba mai yawan gaske saboda abubuwan da aka ba su na yin sun koma suna manya-manyan ayyuka ne saboda manya-manyan kamfanoni wanda za su iya samu abin da ake cewa overnight loan sun mm. mamaye kudaden to sai bayan da za a yi wani mutanen da suke biyan haraji kuma suke neman riba to kuma ka isa ka hana su neman ribar su ba ai eh, amma idan kana da mutanen ka kana so ka taimaki mutanen ka kai ne za ka ɗibo kuɗaɗe ka zauna da bankunan nan ka zauna da masana sannan kuma ka zauna da babban bankin ƙasa sannan ku sauwa ƙashi bayan kun so sannan a yi aiki da matakai na mulki matakai na mulki ya haɗa tun daga wato dan majalisa zuwa kansila zuwa mai anguwa zuwa dakaki in an bi waɗannan tsarin an san waɗanda suka fi dacewa su yi komai kuma wanda suke da capacity kamar murin ba ta misali akwai mai yin takalmi wanda abin da yake bukata duk bai wuce miliyan ɗaya zuwa miliyan uku ba zai kuma yi aikin da zai taimaki kanshi da kuma taimaki mutane da yawa amma neman kuɗin ya zama ana ina mun san irin su da dama saboda mene ba a ba da dama a gargaro roba tsakanin bankuna da mahukunta da kuma waɗanda abin ya shafa wannan wannan chain din to kaga dole ne kullum kamar yadda muke faɗa mm. dole dole ne in dai tana so ka taimaki talakan ƙasanka to ka je ka binciko na ƙasashe kamar yadda muka ɗauki concept na malaysia na focus laboratory na budget to mu je mu duba na china wanda ita ne ginshiƙin wanda ta gina al'ummata mahukuntanmu na tafiya china su je su binciko ta yaya suka samu nasarar taimakon ƙananan masana'antun nan mhm. kuma akwai bank of china wanda mun je mun karɓo kuɗi a gurinsa to mun karɓo kuɗi a wurinsa kuma muna da daman wannan banki ya ba mu shawarwarin yadda za mu gabatar da bankunan mu su kai ƙananan mutanen mu a ko'ina suke a cikin kasar mu. to eh, eh, malam aliyu madalla sai dai cikin 'yan kwanakin nan in ka tuna gwamnati ta ce ta kafa wani ta za ta bude wani katafaren zaure wanda wato kaman one stop shop kenan wato zaure in ka zo saka jari duk abin da kake nema walau fili ne walau batun ruwa ne batun ka samu fili a baka batun ka samu rance daga banki ko menene duk za a yi shi a wuri daya so da duk ma'aikatan gwamnati da abin ya shafa suna nan wuri daya wannan abu ba najira ta fara ba shekaru biyu da suka wuce a ƙasar kamaru kamaru ta yi haka nan ta buɗe wani duk wani ma'aikacin ofishin finance ma'aikacin ruwa ma'aikacin filaye wane menene bankuna duk an tara su wuri ɗaya ne ka zo daga waje kana son ka saka jari ka gina masana'anta duk abin da kake nema a ɗaki ɗaya za ka samu an ce za a kafa wannan zaure shin ya kaga wannan zauren an kafa a najeriya zai yi tasiri a kwarar da gaske ai zauren zuba jarin nan da aka da shi ne kamar da ke focus laboratory eh. Eh, zaure ne wanda an fa sai ka sa sai ka sa na duk abin da kake yi saboda shi mai zuba jari ko a ina yake kamar focus laboratory din nan mm-hmm. na ɗan dubi eh, ma'aikatan da aka ce za su fara jagorancin abubuwan da zai faru kamar Eh, eh, eh, hukumar kasafin kuɗi hukumar wannan ministan kuɗi da sauransu amma in ta kula abubuwan da ta arziki ya fi bukata kamar misali zuba jari wanda ya shafi iron and steel ba a sa shi a cikin wannan zaure ba a zangon farko duk da zai za a yi zango-zango ne to amma akwai abubuwan da kamar yadda ake cewa ne a popular saying cewa no nile no egypt wato idan ba kogin Nili to ba kasar egypt gaba ɗayanta to haka mhm. duk ƙasar da ba ta da ma'aikatar sama da ƙarafa to ba ta da ci gaban technology ba kuma da ci gaban tattalin arziki ba ta da shi in dai har ta koma ne yanzu haka in ta kula ai tsakanin manya-manyan ƙasar da suka ci gaba tsakanin china da ƙasar amurka ana ta magana ne akan in za a shigo da da steel kasar zuwa amurka an kara mishi haraji ta kashi ashirin da biyar mhm. kaza kaza to mu gashi nan a cikin kasan a banza a wofi to wannan zaure dole sai ya haɗa da irin waɗannan abubuwa waɗanda su shafi tattalin arziki kan kai waye saboda wasu abu ma'aikata na wanda za su bayar da ci gaba na ban mamaki fiye da noma abin da sani ya ce fiye da noma saboda bayan da za ta ci gaba da noma ta ce ta hana shigo da shinkafa ba kai magana tsara ayyuka equipment da ake noma da shi ba kuma duk equipment da ake noma da shi din nan tun da aka fara da fatanya irin na zamanin da har ta kai ga plowing abin da ake yin kuyya da shi da rigis abin da ake an kuyya duk karafa ne duk karafa har ta yana nan a cikin kasan ka ba a komi a kan shi ba to noman an dinga cewa ba za a shigo da shinkafa ba kenan amma za a shigo da injinan yin shinkafa saboda haka dole ne a raba hannu a cikin wannan focus laboratory masu zuba jari suna nan suna neman zuba jarin su a bar mai zuba jari ya zuba jarinsa saboda take on enterprises duk duniya an daina wannan yayin kusan shekaru hamsin da suka wuce in dai gwamnati ne za ta zuba jari ke aiki to an daina wannan yayin kawai masu zuba jari su zo su zuba jari kamar yadda muka ga noma a Najeriya ba gwamnati ke yi ba noman shinkafa ba gwamnati take yi ba cikin shekaru biyu an samu ci gaba mai girma kuma ba gwamnati ne ke noman ba amma ita za ta ba da muhallin noman to dole a zo a taimaka ma tattalin arzikin kasan a cire siyasa kamar da muka fara magana game da ajakuta da abubuwan da suka shafi karafa a koma a a bar masu zuba jari kwararru wanda suka san abin su zuba saboda turnover abin da sannan zai bayar mm. tashin farko zai kwashe masana kimiyyan kasan gaba ɗayan su ya mai da shi wannan ma'aikata tun da ma'aikata ce wanda duk abin da ta karanta na kimiyya daga mechanical zuwa electrical sai zuwa zuwa zuwa hajji duk abin da ta sani mining technology za su metallurgical sciences gaba ɗayansa sai an nemi sama da mutum dubu ɗari wanda za su koma wannan wuri su aiki a ƙarƙashin wannan masana'anta sannan kuma su ne za su zama wanda za su taimaka wa manoma su aiki da cibiyoyin noma su samar da abubuwan da ake eh, eh. nema tun da dama akwai proposal da dama irin. Eh, Jama'a nan kuma ne salo zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu ku je mu da wani sabon shirin. A madadin bakonmu Ishau Aliyu da Solomon Abu da Chobahiro Diodone da suka shirya mana sauti ku kasance lafiya. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka. Kakaja. Ka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi ka kashe su ta hanya mai kyau. Wanda sai kai gumi. To, madalla. Yanzu kuma ga baban gidan jibirin da sharhin jaridun da suka ɗauke hankulan labaran Najeriya. zan fara sharhin jaridar ne da jaridar the nation daya daga cikin manyan labaran jaridar ta the nation na cewa na goyon bayan akidojin jam'iyyar sdp in ji tsohon shugaba ibrahim badamasi babangida jaridar ta ruwaito tsohon shugaban kasa janar ibrahim badamasi babangida yana bayyana goyon bayansa ga jam'iyyar sdp da ke karkashin jagorancin tsohon sakataren gwamnatinsa chief olufalaye jaridar ta ce tsohon shugaban kasan yana magana ne a birnin mina a lokacin da tawagar jam'iyyar ta sdp pdp a ƙarƙashin jagorancin chief olufalaye suka ziyarci shi a gidansa daga cikin shugabannin jam'iyyar ta sgp da sun hada da tsohon ministan yaɗa labarai professor jerry gana da professor adeniran dukkanin su tsaffin jigajigan jam'iyyar pdp wannan yana nufin tsohon shugaban ƙasa janar babangida shi ma ya fice daga jam'iyyar pdp kenan wannan shine tambayar da 'yan najeriya ke yi in ji jaridar ta da nation sai kuma jaridar disney jaridar kuma da troito cewa shugaban ƙasa muhammadu buhari ya gana da ɗaya daga cikin dattijan jam'iyyar apc chief bola ahmed tinubu a birnin london ko da yake jaridan bata bayyana abubuwan da suka tattauna ba sai dai mai baiwa shugaban kasa shawara akan harkokin yada labarai femi adishina ya nuna hoton muhammadu buhari da tinubu suna ta kirkitan dariya a gidan abuja da ke birnin london haka kuma shugaba buhari in ji jaridar ya gana da wasu 'yan najeriya mazauna birnin london da ke goyon bayan tafiyarsa na jagorancin najeriya a shekara ta 2019 dalilin dalilin da ya sa na soki gwamnatin mai gidana in ji aisha buhari a cewar jaridar the punch uwar gidan shugaban kasa muhammadu buhari ta bayyana cewa dalilin da ya sa ta soki gwamnatin muhammadu buhari a shekara ta 2006 shine domin tsage gaskiya ko mai dacin ta uwar gidan shugaban kasa ta furta hakan ne kuwa a sakon da ta aike a wajen wani taron girmamawa da jaridar banga ta yi mata inda kuma diyarta mai suna halima ta wakilce ta uwar gidan muhammadu buhari aisha buhari ta ce ta faɗi gaskiya ne game da abin da ta sani game da mijin nata da kuma gwamnatinsa kuma ba ta yi hakan ba ne domin ta muzanta shi ko kuma muzanta gwamnatin apc a ƙarshe sai jaridar premium times da ake bugawa ta shafin intanet jaridar dai ta bayyana cewa gwamnatin tarayyar najeriya ta mai da martani ga ɗan jarida ahmed sarkida da ya ce yanzu aka 'yan mata goma sha biyar ne kawai ke da rai daga cikin 'yan matan chibok da aka sace a shekaru hudu da suka gabata sakonsa da ya fitar da ahmed sarkida ya bayyana cewa daga cikin 'yan mata ɗari da goma sha uku da har yanzu suke hannun ƙungiyar boko haram goma sha biyar ne kawai suke da rai yayin da sauran kuma suka rasa rayukansu a ƙoƙarin da ake yi na kwato su a fadace-fadace tsakanin 'ya'yan kungiyar da kuma jami'an tsaron najeriya to sai dai kuma a sanarwar da kakakin shugaban kasa malam garba shehu ya ce gwamnatin najeriya ba ta da masaniya game da wannan rahoto na dan jarida ahmed sarkida ƙarshen sharhin jaridun kenan na wannan safiya baban yaji jibrin murai amurka daga lagos to a gaida baban gida yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauro kuka aiko mana Assalamu alaikum sunana Umaru daga lafiya da jihar Yobe mun da kasar ne taro na ga mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kamata kaman da saba in amfani shi ai saka daga kasa har sama ya sake tunani domin wannan saka daga sama har kasa inna ya jawo mashi matsala mu ma kuma mu talaka da muka zabe shi ma gaskiya mun yi da na sani Assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amerika mai magana ni ne Inuwa Abdulmalik Kunguru shugaban matasan kungiyar zaɓi sanka da taimakon juna reshen jihar yobe a yau ina so da yi amfani da wannan dama na kira ga gwamnan jihar zamfara alhaji abdulaziz yari kan yawan hare-hare da ake yawan kai al'ummar jihar zamfara me zai hana mai girma gwamna ya hana hawa mashin a faɗin jihar ga gabaki daya duba da yadda duk wani hari da aka kawo na ta'addanci zai ga an ce akan mashin aka kawo aka kai mutane Assalamu alaikum BOA Hausa. Sunana Kadora Digaga ina kira waya daga garmar kuma jihar Bauchi Najeriya. Yau ina son yi amfani da wannan dama yi kira ga gwamnatin zamfara da sojojin da jami'an tsaro a ina suke ana kashe mutane a yankin anka. An kashe mutane da yawa. To gaskiya ya kamata a ɗauki matakin domin a kawo musu wannan ƙarshe. Amurka ni ne Alhaji dan gugu in dace unguwar jirgi dan kuzo daga jihar Zamfara dan Allah murya Amurka ni ko da laifi ne don in na yi aiko da sako na ba a karanta man shi. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana lauyoyi mai cin zalle karamin hukumar mulki ta gudu Sokoton Shehu Najeriya. Ku miƙa wannan sako nawa da gwamnatin tarayyar Najeriya. dangane da abin da ke faruwa a jihar zamara abin ya kai inta ya kici ya cikin miya gwamnatin tarayya ta tura sojan ƙasa daga baya an tura sojojin sama amma na saurari wani shiyaman na ƙaramin hukumar ta anka ya ce ba su ga sojojin sama ba abin na ta ci gaba ina kira da gwamnatin janar muhammadu buhari da shi gaggauta shi da gwamnan jihar zamfara ya dakatar da shi To madalla yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce har yanzu Amurka tana kan bakatta na janye sojojinta daga Siriya. Wannan furici ya biyo bayan magana da shugaban Faransa Emmanuel Macron ya cewa ya shawo kan shugaban Amurka Donald Trump ya sake tunani kan shirin janye sojojin Amurka daga Siriya kuma ya takaita hare-haren da suka kai da makamai masu linzami. kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da kakkausar lafazi ya yi allah wade da mummunar harin da masu tsauran ra'ayin addini sa kai ranar asabar kan sansanin sojojin majalisar ɗinkin duniya masu kiyaye masu aikin kiyaye zaman lafiya a arewacin mali an halaka wani sojan kiyaye zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya daga burkina faso a lokacin da aka kai harin kan sansanin da ke timbuktu a kuma jiwa wasu mutane masu yawa rauni cikinsu har da sojojin faransa bakwai To madalla yanzu kuma nan muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai an jima ku jo su abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki ko hadda shirin ilimi garkuwar ɗan adam tare da Yusuf Aliyu Harande yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman shi sahabu Imam Aliyu da ya taya na gabatarwa sai Salamu Abu da ya bada umarni da injiniyan mu John Ellison ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa ku lafiya mu kuma mu kwana lafiya.